a bisa alamu dai za a iya dawowa da tsohon shugaban kasar ta nijar wato muhammad bazan mulkin sa tare da bashi hakuri sai dai kuma wasu a kasan suna ganin cewa hakan fa ba ne lalle bane ya haifar da mai ido sakamakon an riga da an yi wannan juyin mulkin kamar dai yadda kungiyar ecowas ta afirka ta gargaɗi sojojin da suka yi wa bazan ɗin juyin mulkin a can ƙasar ta nijar da sun ba su nan da kwanaki bakwai kacal ko su ba bazin da kujerar mulkin sa ko kuma a kai farmaki tare da kwatar mulkin ta karfi da yaji a dawo da mulkin fararen hula a kasar ta Nijar. Haka zalika masu sauraro za ku ƙara jin rahoton yadda aka turo shugaban kasar Chadi ya zo kasar ta Nijar domin sasanta rikicin da ke faruwa. sannan haka zalika za ku kuma ƙara jin yadda 'yan ƙasa suke kara kira da kan cewa a kama tsohon shugaban kasar ta Nijar wato Muhammad Yusuf domin duk abubuwan da ya faru ana zargin cewa tabbas da hannunsa ciki kuma haka zalika cin hanci da rashawa kuma tabarbarewar tattalin arziki a ƙasar ta Nijar. Ana zargin cewa tabbas akwai hannun Muhammad Yusuf a ciki. Haka zalika masu sauraro za ku ƙara jin rahoton irin yadda kuma ita ma karan kanta dai ƙasar ta Faransa ta gargaɗi ƙasar ta Nijar akan a gaggauta mai ruwa bazan da mulkin tasa. sai dai su kuma 'yan ƙasar ta Nijar sun fito zanga-zanga tare da kona ofishin jakadancin ƙasar ta Faransa da ke ƙasar ta Nijar akan cewa suna buƙatar duk wasu jami'an tsaron sojoji da suke kasar ta Nijar da su gaggauta barin kasar tare da kiran shugaban kasar rasha da ya kawo musu dauki kamar yadda aka yi kasar ta burkina faso masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jan cikakkun rahotannin har karshe da karshe dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin kuna ganin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta niger su amsa kiran da kungiyar eh, ecowas suka yi wa kasar ta nijar da amero zuwa mulkin sa tare da bashi hakuri ko kuma kawai su yi kundin uwar shegu da su sojoji su ci gaba da jan ragamar mulkin kasar amma masu sauraro kafin mu tsundun wa gundanar rahotannin muna so da ku danna mana rabin da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka ecowas ta baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta nijar wa'adin kwanaki bakwai da su mayarwa ba zan da mukaminsa shugabannin kasashen kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma wato ecowas sun baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a nijar wa'adin kwana bakwai da su mayar da haɓararren shugaban ƙasar muhammad Bazoum kan mulki a taron da kungiyar ta gudanar a abuja babban birnin najeriya ranar lahadi da rana ta yi kira ga hukumomin sojin niger su gaggauta sakin shugaba Bazoum tare da mayar masa da mulki mulkin ta koma hannun fararen hula ba sa bukatar mulki ta ci gaba da zama a hannun sojoji haka kuma ƙungiyar ta ce ta yi watsi da takardar ajiye aiki da aka yi ikirarin cewa shugaban kasar ne wato muhammad bazum ya sa wa hannu domin ya ajiye aikinsa na jagorancin ragaban shugabancin kasar ta nijar kungiyar ta ecowas ta ce cewa ta yi watsi da wannan takardar haka zalika ecowas ta kuma yi allah wadai da ci gaba da tsare shugaban na nijar da sojojin ke yi kungiyar ta kuma amince da taron gaggawa na manyan hafsoshin tsaron kasashen yankin afirka ta yamma sai kuma akwai abubuwa guda bakwai da kungiyar taron ta cimma duk dai akan ƙasar ta Nijar da kuma kifar da gwamnatin Bazum da sojojin kasar suka yi. Ƙungiyar ta farko dai kungiyar ta ɗauki matakin rufe kan iyakokin tudu da na sama tsakanin Nijar da mambobin ƙungiyar ma'ana dai ƙungiyar ta dauki matakin cewa duk wasu bodoji kama daga bodojin ƙasa da kuma na sama ta rufe tsakaninta da Nijar ma'ana dai kasashen Nijar jiragen Nijar da kuma motocin Nijar ba su isa su shiga duk wasu kasashe da suke yankin afirka ba sannan na biyu kuma haramtawa jiragen sama da suka taso ko suka nufi nijar ketawa ta sararin samaniyar kasashen kungiyar ecowas ma'ana dai duk wani jirgin da ya taso daga kasar ta nijar bai isa ya ce zai keta ta samar kasashen afirka ba haka zalika datse hudar cinikayyar makamashin tsakanin kasar da kasashen kungiyar duk wasu hanyoyin makamashi cinikayyar kasar Nijar da kuma sauran kasashen Afirka duk kungiyar dai ta datse su. Haka zalika kungiyar ta bayyana kwace katarorin Nijar da ke kasashen kungiyar tare da rike kudin kasar a manyan bankuna da bankunan kasuwanci da ke kasashen kungiyar. Ma'ana dai shine duk wasu kudade na kasar Nijar da suke sauran bankunoyin kasashen Afirka kasashen za su ta rike wannan kudaden ba za a mai da su kasar ta Nijar ba kuma kazalika duk wasu kadarori da manya-manyan abubuwan kasashen Nijar da suke sauran kasashen Afirka su ma dai an rike su sun zama ba mallakin Nijar ba har sai an mayar wa bazin mulkin sa. Haka zalika dakatar da duk wani mataki na tallafin kuɗi ko amfani da duk wasu cibiyoyin kuɗi tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙungiyar ta ECOWAS. Haka zalika hana jami'an sojin da ke da hannu a kifar da gwamnatin shiga ƙasashen ƙungiyar tare da kwace kadarorinsu da ke ƙasashen ƙungiyar. sai kuma na bakwai haka kuma an sanya makamanciyar wannan doka ga iyalan sojojin da kuma fararen hula da suka amince da shiga gwamnati ko suka yi aiki a hukumomin da sojojin suka kafa ma'ana dai wannan doka ta bakwai ta shafi fararen hula da kuma sojojin da kuma iyalan nasu kamar yadda kungiyar ta bayyana da ya haifar da faduwar gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 wani al'amari ne da ke fayyace targaɗin demokradiyya a yankin afirka ta yamma kasancewar ita ce ƙasa ta hudu renon faransa a jerin ƙasashen yankin da suka fada ƙarƙashin mulkin soja daga shekarar 2020 kawo yau sabili kenan ake ganin yiwuwar kungiyar sai da yawo na iya ɗaukar tsauraran matakan da ka iya canzawa janar abdulrahman cani da mukarrabansa tunani ganin yadda tuni wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara juyawa majalisar ta cnsp baya sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jarida suleiman bura na mai nuna fargaba kan matsalolin da ka iya biyo bayan halin da nijar ta tsinci kanta a yau wani lokaci an yi irin mulki a nijar wanda mutane suka yi watanni ma ba su da albashi a wannan lokacin bin mahwata irin wannan abubuwan su na, hal ya zamana an kai gurin da ƙasa ba ta iya ba biyan albashi muna kyautata zaton cewa su eh, masu hannu da shuni da su wannan kin shugaban da suka ɗauki mulkin za su yi ƙoƙarin su yanda ya kamata dan saboda a ce eh, abin da yake tahiya na yau da gobe dai wanda eh, ma'aikatu ne da sauran wani abubuwa na hakkin ƙasa a ce an samu an tahiyar da su eh, musamman ma harka ta tsaro kuma da duka sauran abubuwan da za a talaka. Lura da hakan ne ya sa shugaban gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad ke kiran shugabannin kasashen yammacin Afirka su ɗauki matakan zakulo hanyoyin rigakafin wannan annoba ta juyin mulki domin a tunaninsa ta haka ne za a sami ɗorewar demokradiyya. Muna son ita sai ta yi nazari na latizawa bisa kan wai ita wannan demokrasiyan ta afirka menene gurguncinta a halin yanzu kuma su kawo gudunmuwa yadda ya kamata a tahiyar da ita saboda kullum in an ce sai an yi juyin mulki sai dai awo za ta tashi tana ta kai da kawowa ba maganin abin da zai hana a yi mulkin. A nasu bangare sojojin na kokarin shimfiɗa manufofin da suka zo da su a matsayinsu na hukumomin rikon kwarya. Misalin ganawar da ta haɗa su da sakatarorin ofisoshin ministoci a yammacin jiya. sannan sun shigo da wasu karin sabbin mambobin majalisar ta sai nsp sai dai ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar rotab muhammadu ciro ma'aisami na cewa ba girin-girin ba ba dan kun zuba ku kuna soji ku yi abin da ku ga dama kuma mataki na farko wanda ya kamata soji su ɗauka to ban da sata dukiyar mu wadda muke da a tsaya a diba ta a tsara ta yanda kowa zai samu tun daga ba wani nijar duka mutum nawa ne ga yadda Allah mu arziki da man fetur da zinariyan mu da uranium kin mu in aka tsaya aka kula da su sun ishe mu mu abubuwa da yawa wanda zai gyara rayuwar dan Nijar amma matsalar da ake samu yan siyasa ne sun rike abun daga su sai diyan su sai yan uwan sai yan jam'iyyar su suke cin albarkacin abin kenan sojoji su kiyaye a sanarwar da suka bayar ta kafar gwamnati a yammacin jiya asabar da daddare sojojin majalisar CNSP sun bayyana cewa sun samu labarin kungiyar sai dawo na shirin gudanar da taron gaugawa a wannan lahadi 30 ga watan yuli abuja don tsara farmakin haɗin gwiwa da wasu ƙasashen afirka da nufin mayar da hambararren shugaban ƙasa kan kujerarsa suna masu yin kashedi ga dukkan waɗanda ke neman yi wa nijar abin da suka kira shishigi a harkokin cikin gidanta yayin da a nan ya mai tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya shiga yunkurin samo bakin zaren da ya sarƙe, a yammacin jiyan ya gana da jakadan Faransa da a ɗaya gefe sojojin da suka kifar da gwamnati haka kuma ya tantauna da jakadun kasashe mambobin kungiyar EU sai dai kawo yanzu ba a bayyana abin da tuntubar ta bayar ba. Sule Mumuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tun bayan dai samun 'yancin kanta a shekarar 1960 jamhuriyar ta Nijar ta fuskanci juye-juyen mulki har guda biyar. Shugaban kasar na farko da ya fara fuskantar juyin mulkin shine marigayi Jori Hamani wanda laftana kanar a wannan lokaci marigayi sai nukunce hambare a ranar 15 ga watan Afrilu na shekarar 1974 wanda shi ma sha fuskantar yunkurin juyin mulki akalla uku wato a shekarar 1975 da shekarar 1976 da kuma shekarar 1983 kafin ya rasu a ranar 10 ga watan Nuwamba na shekarar 1987.